Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Muhammad Maina da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Jama'a Assalamu alaikum. An rantsar da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zaɓe da ya rarraba kawuna kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi da kuma ƙauracewa zaben da 'yan hamayya suka yi To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan kasashen Afirka da ke da zama a nan Amurka za su yi wani gangami a gaban ofishin jakadancin Libya da ke haraba Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York yau Talata game da yadda ake gallazawa baƙi 'yan kasashen Afirka da suka makale a can Libya. Bayan haka za ku ji cewa hukumar da ke faɗakar da jama'a akan manufofin gwamnatin Najeriya ta yi wani taro akan illa shan miyagun ƙwayoyi ga matasa a jihar Filato. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan cece kucen da ƙungiyoyi da jama'a ke ci gaba da yi a kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa na jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a ga cikakkun labarai an rantsar da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zaɓe da ya rarraba kawuna. kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi da kuma kauracewa zaben da 'yan hamayya suka yi mutane dubu sittin ne suka cika makil a dandalin taro na kasar da ake kira kasarani domin bikin rantsar da shugaba kenyatta kafin a fara bikin sai da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa domin samun nutsuwar mutane wasu masu yawa da ke waje waɗanda suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin dandalin hakan nan sai da 'yan sanda suka yi amfani da barkonau mai sa hawaye a wani bangaren babban birnin inda magoya bayan madugun 'yan adawa raila odinga suka nemi yin gangami domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a rangamomi da jami'an tsaro a lokacin zaben ƙasar kenyatta ya lashe zaben da aka yi cikin watan agusta da ya gabata amma kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben saboda magudi a yadda aka haɗa alƙalmin sakamakon zaben odinga bai tsaya takara ba a lokacin da aka sake gudanar da zaben kuma ya umarci magoya bayansa da su ƙaurace wa zaben saboda a cewarsa zaben shirme ne kawai Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaban kasar Burkina Faso, Rock Mark Christian Cabo a yau Talata, a ran gadin da ya fara wanda zai kai shi kasashen Afirka guda uku. Cikin abubuwan da zai gudanar a yau talata sun hada da jawabi ga ɗaliban jama'a da kuma ganawa da 'yan Faransa da ke zama a Wagadugo. Cikin muhimman batutuwan da zai fi mai da hankali a kai yayin wannan ziyarar sun hada da batun tsaro da samar da ayyukan yi da muhalli da kuma batun 'yanci rani. Tattaunawa akan matasan Afirka na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da za a mai da hankali a kai a lokacin taron kolin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tarayyar Turai da na Afirka a ƙasar Ivory Coast a ranar Laraba. Daga bisani shugaban na Faransa zai kai ziyara ƙasar Ghana, ziyarar da babu shugaban Faransa da ya taɓa kaiwa ƙasar, zai kuma gana da matasa a babban birnin Accra. Ghana ce zangonsa na ƙarshe. Faransa na da dakarun kasar fiye da dubu bakwai a Afirka, haɗe da waɗanda ke farauta 'yan ta'adda a yankin Sahel, da haɗin gwiwar sabuwar rundunar yaƙi da 'yan ta'adda da Macron ya taimaka wajen kafa ta. A yau Talata, Papa Roma Francis zai gana da shugaban 'yan farar hula na miyamar Aung San Suu Kyi kwana ɗaya da shugaban hafsan soji na ƙasar ya ce ya gaya wa Papa Roma cewa babu wariyar addini a miyamar. Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun zargi sojin Myanmar da kisan ƙare dangi da rikici a kan musulman rohingya yayin da aung san suu kyi wacce ta samu lambar yabo ta nobel prize tana fuskantar suka saboda yadda ta tunkari rikicin ta ce ba za mu iya cewa ya faru ko bai faru ba bayan an yi mata tambaya a kan cin zarafin bil'adama a ƙasarta ta ce aikin gwamnati ne ta tabbatar cewa hakan ba zai faru ba papa roma francis ya gana da shugaban soji General Min Aung liang ranar Talata da ya fara ziyararsa zuwa kudancin Asiya domin tattaunawa akan rikice-rikicen jihar Rakhine ne da ya yi sanadiyar mutane fiye da 6,020 'yan Rohingya 'yan gudun hijira zuwa Bangladesh. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Majalisar Dokokin Amurka yau Talata, inda zai gana da sanatocin jam'iyyarsu ta Republican domin neman goyon bayansu yayin da ake shirin kada kuri'a a kan kudirin neman sauyi a fannin harajin ƙasar, wanda za a yi cikin makon nan. Bayan wata ganawa da suka yi da shugaba Trump ranar Litinin, shugabannin Majalisar Dattijai sun bayyana aniyarsu ta kada kuri'ar samar da sauyi a fannin haraji. wanda zai rage kudaden harajin da ake cajin kamfanoni a mataki na dandandan da kuma rage harajin da mutane ke biya na dan wani lokaci. Ana kuma sa ran wannan kudirin zai kara sama da dala tiriliyan ɗaya a kan basussukan Amurka. niyanmu ita ce mu kaɗa kura a kan wannan kuduri na haraji, in ji shugaban masu tsawatarwa John Cornyn da ya fito daga jihar Texas. Muna sa ran za mu samu kuri'u hamsin a cewar shugaban kwamitin kudade Orrin Hatch na jihar Utah. Wani ɗan Republican ɗaya wato Ron Johnson na jihar Wisconsin shi kuma yana nuna adawarsa da ƙudurin. sabbin rahotanni sun ruwaito wasu na, na hannun daman steve daines na jihar montana yana cewa dokar za ta daɗaɗawa manyan kamfanonin ƙasar ne kawai Baya ga haka wasu sanatoci 'yan jam'iyyar Republican da dama sun nuna matukar damuwarsu akan yadda za a ƙara kuɗaɗe akan basussukan Amurka amma kuma ba su bayyana yadda za su kaɗa kuri'arsu ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan rahotannin da ke bullowa daga kasar libya da ke nuna alamun ana sayar da baki 'yanci rana daga nahiyar afirka a matsayin bayi wakilai daga kasashen afirka daban-daban za su yi wani gangami yau talata a birnin new york a nan amurka don nuna rashin jin daɗinsu a kan wannan batun. Abokin aikina Baba Yakubu Makeri na can yanzu haka ya kuma yi mana ƙarin bayani akan wannan gangamin. Uh, Maryam taro ne na al'umman Afirka da ke zaune a New York za su yi kuma gangami ne da za su yi a kan labarin da ke fitowa da ƙasar Libya cewar ana sai da bakar fatan Afirka Libya kamar bayi. kuma mm. wannan taro an yi shi a wurare da dama a kasashen turai mutanen afirka sun irin waɗannan taron to wannan ne lokacin da mutanen afirka a nan new york suke ganin ya kamata su kuma su fito su nuna ma ƙasar libya su nuna ma duniya cewar irin abubuwan da ke faruwa ba labarai mai daɗi ba ne ya kamata libya ta kawo ƙarshen wannan abin a ina za a yi wannan taron gangamin za a yi wannan taro ne a harabar um, ofishin jakadancin libya da ke majalisar ɗinkin duniya a nan new york waɗanda suke shirya wannan taron sun ce suna ganin za su iya tara mutane da suka fi sama ɗari biyar da za su halarci wannan taron gangamin da za a yi mm. to bayan wannan ne masu jawabai daban-daban za su zo su rika jawabai akan irin abubuwan da ke faruwa to daga bisani za a ɗauki ainihin takarda da aka shirya da eh. nuna kalubalantar irin wannan abubuwan da ke faruwa da farko za a bai wa ainihin kungiyar tarayyar afirka shine au eh. sannan bayan haka za a kuma ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sannan kuma za a ba ainihin ofishin jakadancin libya da ke a majalisar ɗinkin duniya kamar da karfe nawa za a fara shi wannan taron gangaman eh to karfe goma sha biyu aka bamu sun ce mana nan da zuwa karfe goma mu za mu riga mutane kaiwa wurin don saboda masu zuwa su zo su same mu. To kamar waɗanne irin matakan tsaro aka ɗauka yanzu haka? Eh to sun gaya min sun tattauna da ma'aikatar 'yan sanda na birnin New York mm. kuma sun ba su kariya sun ba su izini cewa su fito su yi taron su kuma za a kula da ganin cewar wani abu bai same su ba su kuma an musu nasiha su kiyaye su mai da hankali akan abin da ya tara su. Menene muhimmin abu a wannan gangaman da za a yi wanda ya sha bamban da wasu da aka yi a baya? Duk mutanen da za su halarci wannan taron an gaya musu cewa kowa ya fito da tutocin ƙasarsa saboda kowa ya ga cewa ko kuma duniya ta ga cewa kowace ƙasa a nahiyar Afirka ta samu wakilci. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri a shirin na dare za ku ji yadda aka gudanar da wannan gangaman kuma akan wannan batun muke son mu ji ra'ayoyinku yau. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa da ake kira Nowa a takaice, reshen jihar Filato, ta horar da matasa akan illolin da ke tattare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, ta yadda za su taimakawa kansu da ƙasarsu. Ga rahoton Zainab Babaji daga jihar Filato. Taron bitar da aka yi wa shugabannin matasa daga unguwanni daban-daban na jihar Filato ya jaddada muhimmancin yin amfani da ƙarfi da basirar da matasan ke da shi wajen inganta rayuwarsu da na al'ummarsu don ci gaban ƙasa. Jami'in hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a nan jihar Plateau Bello Mumuni ya ce matsalar shaye-shaye ta yi kamari a tsakanin matasa wanda ke haddasa husuma kashe-kashe da ɓarnata dukiyoyi. Illolin nan zai iya kawo hauka zai iya kawo mutuwa sannan kuma ga gushewan hankali ga lalata lakar jiki sannan kuma yana kashe zuciya na nema zai sa ya dawo kawai sai dai zaune gari banza sai sace-sace sai fadace-fadace irin wayannan dai abubuwan muna so mu fahimtar da su su gane ba shi da amfani ya kamata su zauna su da mutane masu amfani wa kansu masu amfani ga iyayensu kuma masu amfani ga al'ummar ƙasar nan ga baki ɗaya. Ganin yadda shirye-shiryen zaben ƙananan hukumomi yakan kama a nan jihar Plateau, na tambayi wasu matasan da suka halarci taron bitar ko yaya za su kauce wa faɗawa hannun miyagun 'yan siyasa da za su yi amfani amfani da su wajen tada fitina lokacin zaɓe? Zaga gan matashi kama da zun da an nuna hotuna ka gan matashi mai shekara goma sha uku ya zama kama mai shekara sittin da wani abu. Ba wani amfani a wurin. Ina kira da babban murya zuwa matasa duk wuni zai zo ce musu su je wuni haka su kawo yaransu su zama a gaba su suna biya baya. wanda suna sayar da goskolo drugs ana bin su ana kama wanda suna yin wannan din gaskiya zai kawo zaman lafiya a community all this violence da muna samu da shaye-shaye nan za su ragu gaskiya ya kamata mu je mu nema abun yi ba shaye-shaye ba ne kan abun in mun nema abun yi gwamnati su ma in sun gan kokarinmu za su iya su duba wani gefe su tamake mu su ba mu aiki. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa reshen jihar Plateau Mr. Bulus David ya ce sun horar da matasan ne don su je su horar da 'yan uwansu matasa a yankunansu. Kisan matasa so ne majiyan karfi a cikin al'umma kuma idan muna son mai amfani da su dole mu tara su domin mu wayar da kansu musamman kan ababen da suke sha karfin su da zai sa ba za su iya taimakawa al'umma ba kuma su ba da kyakkyawan shugabanci mun gano cewa babban abin da yake damun matasa shi ne shaye-shaye musamman magunguna eh, da kuma kwayoyi wanda zai halakar da su muna so in sun koma sai su yi bita wa wayannan kanninsu ko yan da suna cikin wannan shaye-shayen ababen da zai iya janye karfinsu wanda ba su zama da amfani a cikin al'umma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma bari mu koma jamhuriyar Nijar. Wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lashe takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai hukumomin ƙasar sun aiwatar da gyaran fuska ga tsarin kasafin majalisar dokokin ƙasar da ta yi na'am da shi a zamanta na yammacin Lahadi yayin da wasu 'yan ƙasar ke ganin bakin alƙalami ya riga ya bushe. wakilin sashen hausa sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani tun a washe garin gabatar da tsarin kasafin na 2018 a gaban majalisar dokokin ƙasa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam suka gargaɗi 'yan majalisar da su yi watsi da wasu dokokin da suke ganin za su iya cutar da talakawan nijar sai dai alamu na nuni majalisar ba ta yi aiki da waɗannan shawarwari ba a yayin zaman da a sa ta yi na'am da wannan kasafi in ji sirashi isa na ƙungiyar matasa ta moshen wannan kasafi su gwamnati da 'yan majalisar dokoki waɗanda suka yi na'am da shi sun ce sun yi na'am da shi amma 'yan ƙasa waɗanda za a jagora waɗanda za a milki mutum miliyan goma sha tara zuwa ashirin ba su yi na'am da wannan kasafin kuɗi ba kenan a matsayinmu na ƙungiyoyin wararen hula yanzu ne daga take saboda kasafin kuɗi ne wanda a cikin shi za a zaluntar ƙasar Nijar za a zaluntar talaka sannan kuma ba a yi la'akari da irin yanayin da talakan Nijar yake ciki ba. Sai dai a nasa ra'ayin Inusa Sauna wani ɗan horar hula na cewa cece ce akan tsarin kasafin 2018 ya ƙare. Zartar da ayyukan da ke kunshe cikinsa shine abin da ya kamata gwamnatin ta sa gaba dafitoci kamar ɗari har da talatin da uku ne suka ba da na'am ga wannan kasafin kuɗi kenan yanzu mu a ganinmu wannan eh, zance na kasafin kuɗi ta ƙare abin da muke fata abubuwan dama da aka ce gwamnati ta sa kowa ya gane ƙarya ce yanzu mu ita ce irin abubuwan da gwamnati ta sa gaba dangance da ci gaban ƙasa da kawo ma manoma tallafi da kama ma makaranta da likitoci kuma da irin irin abubuwan wasu matakai da aka dauka da mutane suke zaton gani zai kawo illa zuwa ga jama'a zai mu hakuri haƙuri mu gani nan zuwa wata guda zuwa wata biyu. Tuni dai gamayyar kungiyoyin da tun tashin farko suke adawa da wannan kasafin kuɗi suka a aniyar fitowa kan tituna a nan gaba kaɗan. da nufin tankwaso gwamnatin ta canza ra'ayi. Wannan kasafin kuɗi na 2018 abun la'anta ne kuma mun la'ance shi idan gwamnati bata dawo ba ta yi mishi kwaskwarima ta mishi gyaran huska a shirye muke ta cewa mu zo mu huto mu yi jerin gwano ta fannin doka muna nan mun fara ganawa tare da dukkan wasu masu hada aje. A baya bayan nan wasu jami'an fafutuka sun fada hannun hukumomi saboda zargin su da tayar da zaune tsaye a sanadiyar mummunar tarzomar da ta barke a nan ya mai a ranar 29 ga watan oktoba da nufin nuna rashin amincewa da tsarin kasafin na 2018 sai dai kotu ta wanke su daga wannan zargi bayan zaman kurkuku na tsawon makonni uku sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar a makon jiya mun yi dubi ne kan yadda matsalar sauyin yanayi ta shafi manoma da makiyaya a nahiyar afirka da ma duniya baki daya a yau za mu yi dubi kan batun noman rani da ke zama ɗaya daga cikin hanyar gudanar da aikin noma ba tare da dogaro da ruwan sama ba wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya ziyarci ɗaya daga cikin gonakin da ake gudanar da noman rani a jihar Adamawa, inda ya zanta da manomin rani Ahmed Tukur Jada, inda ya fara tambayarsa irin shirye-shiryen da suke gudanarwa a yanzu. ai kaga yanzu dai an jika iri ana yafe ana fidda kuma me a nemo hanyar ruwa inda ruwan ake dan shakka kuma ana kokarin sa bohol don kar a samu matsala in kogin ta janye babu ruwan a gonan ba ko me yasa yanzu kuka so fi mai da hankali kan noman rani eh to babban abin da ya fi sa manoma suka fi mai da hankali na kan ranin na farko rani nan amfanin da take bayarwa bai taba haduwa da na damuna ba misali yanzu eh, muna a ranin nan a wajen kai mana gera ka masa hidima za ka tafi tamanin da wani abu ga ko mai hankali ne wanne ya fi riba a wurinsa wato na rani da ya fi eh, riba eh. to a wani batu kuma da ake yi wani na zuwa lokacin da manoma kan koka dangane da tallafi watakila ku kuna samun tallafi kenan eh to tallafin gaskiya kamar mu a united young farmers forum ba mu gani ba tunda mu akwai sashi ne na musamman wanda hukuma ta yi na kulawa da matasa da mata da matasa kan harkan the same ɗaukakan da ake ma matasa a harkan kwallo da wayansu wasanni shi ake ma matasan nan amma mu a gona na har fannin noma har yanzu dai bamu gani ba kuma muna roka tunda akwai intervention da aka yi kan magana ma kwallon kafa da nasarar qualifier na Nigeria zuwa World Cup muna kira ga mai girma minista zuwa ga mai girma shugaban kasa musamman minista na youth transport kenan wannan kiran tashi ne muna neman intervention don akwai tunda ba mu son youth development din ya zanna can abuja kawai bata zo nan yola ba mu gani a ganye ba ba mu gani a madagali ba tun eh, da kaga misali kamar mu nan hasarin nan na boko haram din nan ta taba babban bakin ciki mutanen da da suke noma abu su sayar su ciyar da kansu yau su suke layi suna karban shinkafa a kofi to haka muna kira wannan eh, intervention fund da mai girma shugaban kasa ya ba aka yi qualifying world cup muna kira ya mai girma shugaban kasa kai ministan kwallo na kasan nan muna kira ka gaya mai girma shugaban kasa matasanmu suna kan layi suna yan bangan siyasa muna son wannan tallafin a karbo a bamu mu tafi gonan nan mu je mu ma mu koma a yanzu kaman eh, tunda kunya ku ta matasa ne a harkar noma da sansu hakan nan kaman ya kaga runguman noma rani ga matasa wani. a to an ka duba aika ga aika a filin ka ke ba gida muke bere ka ce wani abu in ka dubi manyan yanzu kusan sun zama yan kallo tunda matasan sun gane cewa wannan ita ce mafita ita za ta ba su mata mai kyau za ta barin tuwa kan tebul da haka sun runguma kuma in har Allah ya sa kiran da muka yi su wayannan shugabannin za su ji ba bai ya sai a kan su ba a ta caman na karaman hukumar da shi mai girma gwamna da kwamishinan noma na jihar mu shi ma ya ji don akwai don haka kara su yadda kuriya zabe ake nema mun san kuma akwai wannan abun su ba matasan mu kawai su daina zaman banga da kumbin abun nan tunda sun runguma a koya musu yadda za a yi a kawo kuma wannan tallafin yanzu kamar za ka tada ka ci gaba kamfanoni kan tallafawa manoma musamman noman rani da sansu wanda sai bayan an girbe amfani kamar anan ku kuna samu eh to akwai dai wanda suka zama mu abin da muka hanga daga su ne kusan akwai dan zari hujja a cikin harkar nasu kadan akwai zari hujja bi mana Eh, misali ai yanzu don ka zo ka sami na ce ina son noma baka koya min noma don kana da kuɗi ka bani kuma kana jira in zon in ɗauka kam ka zo ka ɗauke mai amfanin da kai amma muna bukatar ita hukuma ta yi su wannan su yi koyi da ita hukuma ne amma akwai kamfanonin kan sai dai ni na ban ba da shawarar ma manoma na musamman matasa su shiga da su ba tunda akwai hukuma akwai kuma wurin da aka kebe domin su kaman ku ah, da amma a tambaya ne wani tallafi ku kuke bukata irin kungiyar ku tunda kana daga cikin shugabannin manoma Najeriya mm, mm. musamman ta fuskacin bunƙasa akan noman rani mm. kamar wani tallafi kuke bukata ba kai eh, kama daga gwamnatoci da yan kasuwa da makarantu kamar me kuke fi bukata na farko babban abin da muke son wurare muna da gonakin nan muna bukatan kuma ruwa muna bukatan yanzu misalin ka dubi hadeza jamare na ka dubi kasar kano gaba daya wannan tafkin nan na tiga kogin aka tabbatar ba manomin da yake kasar kano da yake amfani da inji ya bada ruwa makokoro kawai ko kuma mesa za su zo su zuba kawai su bayar don haka mu ma adama musamman a wuraren mu na muna bukatar ruwan muna bukatar a koya wa matasan nan irin yadda aka yi su san cewa bayan su samu ilimin bayan suna so su ya ba su ilimi kuma a kawo mana sauki musamman harkan ruwa taki da irurka ingantattu Ahmed Tukurja da kenan a tattauna wasu da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz kan shirye-shiryensu na noman rani da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta. A nan muka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz wanda ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin hashin gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya ce muna maraba da kafa kwamiti da shugaba Buhari ya yi wanda zai duba yadda za a ƙara wa ma'aikata albashi. To sai dai kuma menene makomar jihohi da kamfanonin da har yanzu ba su iya biyan dubu goma sha takwas a matsayin mafi karancin albashin ma'aikatansu ba. Sako daga Muhammad Salihu ƙauren na Moda Zamfara. Sai sako na gaba da yake cewa tabbas matakin saka rigar bai ɗaya da rundunar 'yan sandan jihar Legas suka ɗauka ga 'yan acaɓa ko kuma Okada na jihar hakika wannan mataki ne mai kyau. kuma hakan ka iya rage asarar rayuka da ake samu a faɗin jihar domin duk wanda zai hau mashin ya san bayan wanda zai hau domin wasu na hawa bayan waɗanda ba 'yan okada ba bayan 'yan ta'adda suke hawa amma idan ka ga mutum da wannan riga ka san ɗan a ne ba fargaba za ka hau babur ɗinsa don haka ina kira da 'yan okada da su yi maza su sanya wannan riga don kaucewa duk wani abin da ka je ka zo Allah ka sa mu dace Allah kuma ka kare mu daga muggan al'umma sakon ya zo daga hannun Abubakar Kawo Girgir daga jihar Yoban Najeriya. Sai sako na gaba da ke cewa Assalamu alaikum BOA Hausa ci gaba da rufe filin jirgin saman tsibirin Bali da ma'aikatar harkokin sufurin kasar Indonesia ta yi ya yi daidai domin ganin yadda har yanzu ake ci gaba da samun bala'in aman wuta a tsaunin Agung da ke tsibirin na Bali. Sako daga Sani mai lange lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai sako na gaba da ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa ina kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta kafa kwamitin tantance kuɗaɗen da hukumar yaƙi da cin hanci da ta EFCC efcc take kwatowa domin kudaden za su iya salwanta ba tare da sanin gwamnati da hukumar efcc ba da fatan kira na zai kai ga gwamnatin shugaba buhari wasiƙar ta zo daga hannun murtala ibrahim zangon daura to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. sandan kasar Australia sun tuhumi wani mutum akan kokarin aikata abin da suka kira mummunan hari na ta'addanci a lokacin jajibirin bikin zagayowar shekarar sabuwar shekara domin a birnin Melbourne. Hukumomin kasar sun bayyana cewa wanda ake zargin dan shekara ashirin ne da haifuwa dan australia amma asalinsa dan somalia ne ya shirya harbin mutane da dama da bindiga mai sarrafa kanta a jajar birnin bikin shigowa sabuwar shekarar a wani babban dandali da ake kira federation square da ke tsakiyar melbourne gurin yana ɗaya daga cikin wuraren da mutane ke suka fi zuwa domin bukukuwan ƙasar jami'ai sun ce suna kyautata zaton cewa mutumin wanda ba a faɗi sunansa ba shi kaɗai ya shirya gudanar da harin ta'addanci wanda ya kwafa a littafin koyarwa na 'yan alka'ida a yanar gizo da bayanai akan yadda zai gudanar da hari kuma ana zargin cewa yana biyayya da isis jiya litinin ne aka kama mutumin bayan da 'yan sanda suka yi somame a gidansu da ke ƙauyen melbourne da kuma a wani gida na danginsa. An rantsar da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zaɓe da ya rarraba kawuna. kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi da kuma ƙauracewa zaben da 'yan hamayya suka yi To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Muhammad Maina da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Aidan Otuku. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.